abin da zaka ma yaran matan nan ba godiyan Allah yarinya ba ta taba zaura da saurayi daya ba yara kaman wani eh? a'a ballan ta kwayya eh ranka yi da mutumina Na ce ka samu shiga kenan wallahi ka na ga ta sumbatu ne yare ina ina bare sumbatu ba yaran mata ba amana kawai wai ka duba shi budurwana tana da wani saurayi ba sani ba wata budurwana ka kande ne ko ummi ne Ko ana maganan ummi ana tambila dai dan ubanka da ka ci wallahi na layin super ko kuma layin su quarters na millionaires quarters mana to kai ka ce ta ce mana ga kai mata naka ne mata yawa mabarkatai mata ga kuma kana complain wallahi aran mata ga nan ba su da amana ba ba su da amana ya ne nan na na na na na na gaba millionaires quarters nan kenan fa wannan na manajin nata nan to kai ka ce ni ba ta da amana kuma yanzu kai ta kirga wai ka kirga ni ka kirga ni to kai na ruwanka dan ubanka ka bar nan ya kasa ja ka tashi ka bar nan ballan ta kwaya oh, Allah baka hakuri to mana ka samu tuwo a gurin ballan nan na ruwanka bari mu Allah zo ya hakuri wallahi kai kariya ya hakuri da Allah